تخرجون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai. Sai shirin nan na kokun sun da duniyarmu a yau shirin na ƙarshe shine ci gaba da hira da jakadan niger a nan birnin tehran amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta a karon farko ta gwada aiki da sabbin jiragen yaƙi da ta ƙera a cikin gida atisayen zulfikar da ke gudana a halin yanzu ƙungiyar hamas ta dakatar da tattaunawa da hamshin ƙasar isra'ila har zuwa lokacin da za su saki fursunoni falastinawa sannan za ku ji cewa ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta sanya sabbin takunkuma tattalin arziki kan ƙasar rasha madala yanzu kuma ga cikakkun labaran sojojin iran sun gwada amfani da sabbin jiragen yaƙi na zamani da suka kera a cikin gida a cikin atisayen zulfikar 1403 da ke gudana a hali yanzu a kudancin ƙasar iran wanda kuma ya hada da rundunonin sojojin ƙasar daban-daban tasharar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar atisayen na cewa sojojin sun gwada amfani da jirgin saman yaƙi samfurin yak 130 a cikin atisayin inda suka tabbatar da ingancinsa ana gudanar da atisayin zulfikar ta 1403 ne a yankin tekun oman da kuma wani bangare na yankin tekun farisa daga kudancin ƙasar iran brigadier general ari riza sheikh kakakin atisayin ya faɗa wa tashar talabijin ta press tv a nan tehran kan cewa wannan ɓangaren kaɗan kenan na daga atisayen amma a yau sun gwada ƙarfi da ingancin samfurin jiragen yaƙi na yak 130 ne a karon farko kuma sun ƙara tabbatar da ingancinsu general sheik ya ƙara da cewa wannan hotunan bidiyo da kuka gani bangare ne na wato inda jiragen inda jirgin yakin gwada inda jirgin yaƙi yake gwada ƙwarewarsa na kakkaɓa wani jirgi wanda ake sarrafa shi daga nesa na makiya tare da amfani da garkuwan makamai masu linzami samfurin mig 29 sannan an ga yadda ya kakkaɓo shi da sauƙi ƙungiyar hamas ta ba da sanarwar dakatar da tattaunawa da hamfikar isra'ila har zuwa lokacin da ta saki fursunoni falasɗinawa wanda ya kamata ta sake su bayan da ƙungiyar ta saki yahuda guda shida a karo na shida a musaya karo na shida da suke a tsakaninsu kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mahmud mardawi yana faɗar haka a yau litinin ya kuma ƙara da cewa a ranar asabar da ta gabata ce dai ƙungiyar ta saki fursunoni yahudawa shida kuma take fatan hamshin Kasar isra'ila ta saki falasɗinawa ɗari shida da ashirin kamar yadda yake cikin yarjejeniya da tsagaita wuta a tsakanin su amma yahudawan sun ƙi yin haka da dalilin cewa wai ƙungiyar hamas ta wulaƙanta ɗaya daga cikin fursunoni shida da ta saka jami'in na hamas ya ce tawagar tattaunawar hamas ba za ta gana da tawagar hamshin Kasar isra'ila ba don tattaunawan ci gaba da da ake a cikin yarjejeniyar tsagaita buɗe a juna wuta har zuwa lokacin da hamsar isra'ila ta saki wa'annan fursunoni ƙungiyar tarayyar turai wato eu a takaice ta kakaba wa ƙasar rasha sabbin takunkuman tattalin arziki a daidai lokacin da yaƙin ukraine yake shiga wato yake cika shekaru uku da farawa tashar talabijin ta faru tv nan tehran ta ce kasashen kungiyar eu sun kakaba rasha takunkuman tattalin arziki ne har guda goma sha shida wanda suka hada da bangaren tattalin arziki kayayyakin yaƙi da kuma masana'antu labarin ya ƙara da cewa kaja kallas jami'a na ƙungiyar mai kula da al'amuran ƙasashen waje da kuma harkokin tsaron ƙungiyar ce ta bayyana haka ta kuma ƙara da cewa sabbin takunkuman ana sa ran za su rage ƙarfin rasha sannan kuma su tilasta mata dakatar da mamayar da take wa ƙasar ukraine kuma a ɗayan ɓangaren ta bayyana cewa tana ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin kallas ta ƙara da cewa takunkuman eu a wannan karon dai za su haɗa da jiragen ruwan yaƙi masu ɗaukar makamashi na ƙasar rasha zuwa ƙasashen duniya da kuma wato bankuna waɗanda suke taimakawa harkokin saya da sayar da ɗanyen man fetur na ƙasar ta rasha masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau litinin ce aka sanya sai safiuddin shugaban ƙungiyar hezbollah wanda ya yi shahada a hannun sojojin amurka isra'ila a yakin tufanul aksa a makoncinsa na ƙarshe a garin deir kanun annur da ke kudancin ƙasar lebanon tashar talabijin ta almayajin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa dubban ɗaruruwan mutane ne suka halarci jana'izarsa sannan mutanen ƙauyuka da yanki na yankin sun halarci jana'izar mutane da kasashen duniya da dama waɗanda suka halarci jana'izar da aka gudanar a ranar lahadi a birnin beirut sun sami halartar wato jana'izar said hashim safiuddin a yau a kudancin ƙasar lebanon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasar iraki hamid al-shatri ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iraki ta isar da saƙo ga sabuwar gwamnatin kasar syria dangane da samuwar ragowar mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a wasu yankunan kasar tashar talabijin ta press tv a nan tenan ta nakalto hamid ashatri yana faɗar haka a gefen a wato a kafafen yada labarai a birnin bagdaza sannan ya ƙara da cewa al'amuran tsaro a ƙasashen biyu suna haɗe da juna don haka dole ne gwamnatocin ƙasashen biyu su yi aiki tare don ganin bayan wa'annan 'yan ta'adda masu kafirta musulmi kamfanin dillancin labaran ina na ƙasar wato iraki yana kalto a shatri yana faɗar haka a taro na bakwai na tattaunawan bagdada a jiya lahadi ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iraki ta mai da hankali sosai kan 'yan ta'adda na da'ish ne saboda yankunan hamada mai yawa da ke tsakanin ƙasashen biyu ta inda wato mai yiwuwa wasu daga cikinsu suna iya sulalewa zuwa cikin ƙasar iraki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin ko san sai kuma duniyar mu a yau sannan akwai shirin nan na ci gaba da tattauna da jakadan jumhuriyar Nijar a nan birnin Tehran da wannan ko muke cewa a kwana lafiya. Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Said Hassan Nasrullah shahidul umma wanda aka yi jana'izarsa a ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ne tayar amin zan karanta. A ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 ne aka gudanar da jana'izar babban sakataren kungiyar hezbollah shahid hassan nasrallah da kuma magajinsa na tsawon kwanaki shida said hashim safiuddin kafin haka dai shine shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ta hezbollah an haifi said hassan nasrallah allah ya da shi a ranar 31 ga watan agustan shekara ta 1960 a wani ƙauye a kudancin ƙasar lebanon said ya tashi a cikin gida mai saukin rayuwa ya fara karatu kamar yadda kowane yaro yake tashi a gidansu a kudancin ƙasar lebanon sannan ya fara karatun addini a gida daga baya ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya fara karatu a gaban malaminsa na farko wato said shahid abbas musawi amma gwamnatin iraki a lokacin wacce ta shiga yaƙi da ƙasar iran ta kori malaman addini da dama daga kasar iraki daga ciki har da sayid hassan nasarallah da kuma malaminsa sayid abbas musawi bayan sun dawo gida lebanon sayid hassan nasarallah ya koma birnin qom na kasar iran inda ya ci gaba da karatunsa na addini amma a gwagwarman da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta fara da sojojin kasar isra'ila wanda suke mamaye da kasar lebanon tun shekara 1982 gwagwarmayar ta kai ga sojojin hamsin kasar isra'ila sun kashe malaminsa kuma shugaban kungiyar ta hezbollah wato abbas musawi a shekarar 1992 shahadar said abbas musawi ya sa kungiyar ta ga cewa ba wanda ya dace da shugabancin kungiyar ta kuma ci gaba da tafarkin abbas musawi in banda said hassan nasrallah said hassan nasrallah ya karbi wannan matsayin a ranar 16 ga watan fabrairun shekara 1992 kuma tun lokacin ne yake jagoranta wannan kungiyar daga nasara zuwa nasarori da farko dai kungiyar ta sami nasarar korar sojojin kasar isra'ila da kasar lebanon a shekara ta 2000 miladiya wannan nasarar ta fitar da kungiyar a fili a kasar lebanon da kuma yankin har ila da kasashen duniya don haka amurka tare da hamikasar isra'ila sun shirin shafe kungiyar daga doron ƙasa wanda ya kai ga yakin da ake kira yakin kwanaki 33 ko na shekara ta 2006 dakarun kungiyar hezbollah a wannan yakin ƙarƙashin jagorancin sai hassan nasrullah sun ba su mamaki inda kungiyar ta halaka sojojin hamikasar isra'ila da dama suka lalata tankunan yakin su samfurin mirkaba irar ƙasar amurka da dama don haka aka tsagaita wuta da hamdukasar isra'ila ba tare da sojojin hamdukasar isra'ila sun shiga ƙasar libanon ba na su shafe ƙungiyar hezbollah daga doron ƙasa a dole kasar isra'ila a cikin wa'annan kwanaki 33 ta amince da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 sannan said shahid hassan nasarullah ya sami nasarar musayar fursunoni da hamshi kasar isra'ila inda yahudawa suka miƙa fursunoni laraba guda biyar masu rai wa'anda take tsare da su ɗaya daga cikinsu shine samir kantar wanda ya share shekaru talatin cur a cikin gidan yari a haramci kasar isra'ila da kuma ɗaruruwan gawakin larabawa musamman falasɗinawa da take rike da su sannan ƙungiyar ta miƙawa yahudawan gawakin yahudawa guda biyu da suke tsare da su kafin haka wannan ma ya ƙara fitar da ƙungiyar ga duniya gaba ɗaya da kuma gano irin ƙwaƙwalwa da kuma dabarbarun da shugaba wannan ƙungiyar yake da shi sannan yakin da ƙungiyar ta shiga don tallafa wa falasɗinawa a gaza a ranar 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 ya ƙara fitar da irin karfi da kuma ci gaban da ƙungiyar ta yi a bangaren makamai da kuma yaƙi inda a cikin watanni kusan goma sha biyu da fara yaƙin ƙungiyar ta sami nasarar korar yahudawa daga arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye ta lalata na'urorin leƙen asiri hamsin ƙasar isra'ila da dama a yankin sannan ta sami nasarar amfani da jiragen yaƙin leƙen asirinta mai suna hudu hudu wajen ɗaukar hotuna na wurare masu muhimmanci a harmci ƙasar isra'ila da ƙarshe dai sojojin yahudawan sun sauke ton 85 na makaman tnt masu guba a kan gine-gine guda shida a kudancin birnin beirut inda said hassan nasrallah yake rayuwa ka tabbatar da cewa yana cikin ɗaya daga cikin gine-ginen suka kashe said hassan nasarla a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 amma kungiyar ta kara nuna karfinta na makamai masu linzami da kuma makamai masu wargaza tankunan yakin merkava wanda ba taba gani ba inda ta hana sojoji hamsin kasar isra'ila shiga ƙasar lebanon a cikin yaƙi mai tsanani da suka fafata na kwanaki 60 wanda ya tilasta wa hamfi kasar isra'ila buƙatar tsagaita wuta amma ba a sami damar yi wa sai hassan nasarla da kuma magajinsa said hashim din jana'iza ba sai a ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan shaban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan Fabrairun shekara ta 1856 Nikolai Ivanovich wani masani kan ilimin lissafi ɗan ƙasar rasha ya rasu an haife nikolai a shekara ta 1799 a kudancin ƙasar ta rasha da kuma iyayensa talakawa ne amma tun yana ƙarami ya nuna cewa yana da ƙarfin basira da kuma fahimtar karatu a kan haka ne tare da taimakon iyayensa ya yi ƙoƙari har ya kammala karatun jami'a ya kuma zama malami a jami'ar gasan wadda take kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike a kan wasu al'amura da suka shafi kurakurai na fahimtar lissafi wanda wani masani ya samar shekaru da dama da suka gabata wato a ƙidar lissafi wanda ake kira da assassin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasu fahimtar akan wannan akida nikolai ya rasu a shekara ta 1919 yana da shekaru 63 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1949 aka kulle yarjejeniyar sulhu ta farko a tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a kasar algeria banda isra'ila ta shelanta kafarta a cikin yankin palestino a shekara ta 1948 wasu kuma kasashen larabawa suka shiga yaƙi da ita sakamakon hakan amma bayan gwamnati yaƙi na wani lokaci yahudawan sahiyoniya sun sami nasara akan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa a tsakanin su a cikin wannan yarjejeniya ne da yahudawan sahiyuniya suka mika wa gwamnatin kasar masar ta lokacin iko da yankin zirin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin labanan wadda ita ma ta shiga cikin yaƙi da isra'ila a wancan lokaci masu saurare ko kun san cewa shekaru 428 da sa gabata a rana irin ta yau sayyid nasrullah shishtari ya yi shahada sai da shirya ya kasance babban malamin addinin musulunci musamman a bangaren fikihu a lokacinsa an haife shi ne a garin shishtar wanda ke kudancin kasar iran ya fara karatun addinin musulunci a gaban mahaifansa bayan rasuwar mahaifinsa ya nufi birnin mashhad wanda ke gabashin kasar iran inda ya karatu a gaban manyan malamai lokacinsa daga bisani kuma ya koma a kasar indiya da zama inda ya kafa babbar makaranta ta addini ya kuma tarbiyyantar da ɗalibai masu yawa a wancan lokacin sarki akbar sha taimur ne yake mulki da yankuna na musulmi waɗanda suka fi rinjaye a indiya sakamakon ganin iliminsa da karɓuwarsa a wurin jama'a sai ya sanya shi a matsayin babban alkalin alƙalai na yankin amma daga bisani wasu masu masa hasada sun kai karasa a wurin sarki sha akbar taimuri akan cewa yana da wani ƙuduri na yada mazhabar shi'a a tsakanin mutane daga wannan lokaci ne kuma sai wasu masu tsananin ƙiyya da mazhabar shi'a ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su haka masa hari kuma sa kashe shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 177 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan Fabrairu shekara ta 1848 bayan tashin hankalin al'ummar kasar faransa da kuma kawar da sarki louis play mai mulkin kasar faransa a lokacin an kafa gwamnatin wucin gadi kuma jamhuriyar faransa ta biyu a tarihin kasar faransa ana kuma kiran wannan gwamnati da sunan gwamnatin 'yan jarida saboda 'yan jarida goma sha ɗaya na jamhuriya karkashin jagorancin alphonse de martini wani mawaki kuma marubuci ɗan kasar faransa ne suka gudanar da wannan gwamnati a watan disamba na shekara ta 1848 an gudanar da zaɓe kuma aka zaɓi lewis napoleon ɗan uwa ga napoleon bonaparte shugaban ƙasa a lokacin a cikin shekara ta 1852 ya yi jin mulki a kan 'yan republican kuma ya murkushe 'yan adawa kuma ya aina kansa a matsayin sarkin ƙasar faransa don haka jamhuriyar faransa ta biyu ta kasance shekaru hudu ne kawai masu saurare ko kusan cewa shekaru 1,309 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan sha'aban na shekara ta 100 da 37 bayan hijira aka kashe abu musulun khurasani wani babban mayaki na kasar iran bisa umarnin mansur sarkin daular abbasiya na lokacin abu musulun khurasani ya jagoranci wata runduna waɗanda suka tawaye wanda ake kira da siya jamaican a khurasan wanda suka yi tawaye ga azaliman sarakuna na bani umayya cikin ganin lokaci mazauna yankuna mafi yawa da suke waɗannan garuruwa suka shiga cikin rundunarsa abu musulun farasani da magoya bayansa sun ɗauki matakin yaƙi da banu umayya ne domin fatattakar su kuma suka taimaka wajen kafa daular abbasiya da haka a gumurzun da aka yi a wancan lokaci daular abbasiya ta samu nasara sakamakon ɗaukin da abu musulun farasani baiwa dakaranta wajen murkushe banu umayya to amma kuma bayan wannan lokaci saboda irin farin jini da ɗaukaka da abu musulun kwarasani yake da ita a tsakanin mutane da kuma tasirinsa da karfin fada ji da yake da shi sarkin dolar abbasiya ya ɗauki matakin kama shi da kuma kashe shi domin kawar da tasirinsa da kuma cin karansa babu babbaka duniyarmu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa. Ta faska siyasa ne ko tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu. Inda kan bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau ma shirin namu da Allah za mu yi dubi ne dangane da batun da muka fara a makon da ya gabata a kan shirin Donald Trump na fitar da al'ummar yankin ziran Gaza daga yankin nasu da mayar da su wasu kasashe da suke makwabtaka da Palestine da Isra'ila ta mame da kuma yadda wannan shirya nasu yake ci gaba da fuskantar shan martani daga bangarori daban-daban a mataki na ƙasa da ƙasa. Wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a fi musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da shugaban kasar amurka donald trump ya fito ya bayyana maitarsa a fili dangane da sha'awar da yake da ita na kwaci iko da yankin zirin gaza tare da fitar da al'ummar yankin baki daya daga yankin zuwa wasu kasashe da suke makwabtaka da yankin palestino da isra'ila ta mamaye har ma da kasar saudiya domin tabbatar da cewa ya yi amfani da wannan yankin wajen gudanar da harkokinsa na kasuwanci wannan lamari yana ci gaba da fuskantar shan martani tun daga cikin gida kasar amurkan har zuwa kasashen turai masu kawance da amurka da ma sauran kasashe na duniya tsohon babban lauyan amurka ramsey clark ya taɓa yin wani dogon nazari game da rawar da amurka take takawa a siyasar duniya babban laifin da aka aikata tun yakin duniya na biyu shine manufofin kasashen waje na amurka wannan magana wata take kunshe da gaskiya ta yi kamar ba taɓa yin irin ta ba yayin da duniya take fafutukar ganin cewa an cimma matsaya game da mummunan shirin nan na donald trump din na mamaye yankin zirin gaza shugaban na amurka wanda ba a iya sanin inda ya sa a gaba yanda abin da yake a cikin ransa shine kawai abin da yake tunani matukar dai hakan ya daidai da maslaharsa da kuma irin abin da shi ke ganin cewa zai amfana da shi ko da kuwa hakan zai iya wargaza iyakokin diplomasiya da mutuncin amurka ya bada shawarar wani shiri na amurka wanda ke cewa za ta karbe iko da yankin zirin gaza wanda yake daidaita yayin da kuma raba falastinawa daga yankin wanda yawan su ya haura miliyan biyu a cewarsa zai taimaka musu matuƙa wajen tsugunar da su a wasu yankuna wanda za su ji daɗin rayuwarsu da nufin sake gina yankin da kuma bunƙasa shi da sauya masa fasali har ma da sauya masa suna zuwa dausayin yankin gabas ta tsakiya wato rivera of the middle east sakataren harkokin wajen amurka da sakatariyar yada labarai ta fadar white house dukansu sun yi ikirarin cewa tabbas rage tasirin tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya wani abu ne wanda yake da matukar muhimmanci inda kuma tabbas aiwatar da wannan shiri kamar yadda donald trump ya sanar da shi shine zai ba da damar samun kwanciyar hankali ba tare da samun wasu sabbin matsaloli a yankin ba amma shugaban kasar ta amurka ya yi watsi da kalaman kwantar da hankali da suka yi yana mai jadda cewa tabbas amurka za ta karbi yankin zirin gazan ba tare da la'akari da duk wata matsaya da kasashen duniya za su dauka ba ya ce za mu karbe yankin zirin gaza za mu rike yankin sannan kuma za mu tabbatar da cewa an samu jin daɗi a yankin kamar yadda ya shaida wa manema labarai a ofishin oval mun kaɗu abinda ya faru yana da ban mamaki tabbas abin da aka faɗi wani abu ne wanda yake ba taɓa faɗar irinsa ba waɗannan dai su ne wasu daga cikin kalaman da ake amfani da su a ce ku ce da ake ta yi akan bayyana rashin amincewa da kalaman na donald trump amma idan mutum ya ɗan yi waiwaye baya kaɗan kuma ya yi nazari a kan lamarin da kyau zai fahimci cewa shan na donald trump a zirin gaza ba zai taɓa zama wani abu mai ban mamaki ba a takaice dai idan aka yi nazari na tsawon lokaci akan manufofi na harkokin wajen kasar amurka masu da hankali za a ga salansu da abu guda ɗaya ne sannan kuma za a fahimci cewa shirin donald trump na yankin zirin gaza ci gaba ne na faɗaɗa waɗannan manufofi na amurka masu dogon zango batun shirin karɓar yankin zirin gaza yana ɗaya daga cikin aƙidu na amurka na son yin katsalandan da kuma shiga cikin harkokin ƙasashen duniya da yin sharba shanu a cikin abin da ba a gaishe su ba da kuma mamaye yankuna ba tare da haƙƙi ba da ta'azzara yaƙe-yaƙe da kwace iyakoki na ƙasashe wanda dukkanin waɗannan abubuwa sun saɓawa ƙa'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa da ma harka ta diflomasiyya idan aka tana cewa lokacin yaƙin neman zaɓen donald trump da kuma nasarar da ya samu a zaɓen da aka gudanar a ƙasar amurka ba a kan batun yankin zirin gaza kawai wannan manufa ta tsaya ba ya daɗe yana ihun cewa yana son ya ga amurka ta kwace da kuma sayan kanada da Greenland sannan kuma ya tabbatar da cewa ya karbe mashigar ruwa ta Panama. Ko yankunan teku waɗanda suke kusa da Amurka ba su tsira daga haɗama irin ta Donald Trump da san mame yankuna na ƙasashen duniya ba. Fadar White House a cikin 'yan kwanakin da sa gabata ta sanya manhajar taswira ta google map ta sake wa mashigar ruwa ta mexico wato gulf of mexico suna zuwa gulf of america ga masu amfani da manhaja na kasar ta amurka tarihi da ya nuna cewa donald trump shine babban kwamandan kwamandoji na baya-bayan nan na fitattun jirin shugabannin dolar amurka wanda ta yi ƙaurin suna wajen katsalandan a kan iyakoki da kuma mamaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa tun daga farkon ƙarni na goma sha tara dangane da bayanai daga ƙungiyar da take sa ido akan yawan jama'a ta duniya sojin kasar amurka sun mamaye kasashe kusan 68 tsakanin shekarar 1812 da kuma 2024 ba da jamawa ba bayan samun yancin kai na amurka cikin shekara ta 1776 amurka ta dinga yada gishikanta na burin mulkin mallaka cikin nahiyoyin duniya da kuma yada yaƙe-yaƙe da kuma tabbatar da cewa ta aiwatar da manufofinta kowace huska da kuma haifar da shacar baka da yin katsalandan a cikin harkokin wasu kasashe da kuma kwace yankuna ba bisa ka'ida ba a rubuta tarihin cin zarafi na amurka da kuma manufofin kasashen waje a cikin wani littafi wanda aka wallafa a shekara ta 2014 mai taken america invades how we have invaded or been militarily involved with almost every country on earth wanda ya dubi akan mamayar amurka da katsalandan a kusan harkokin kowace ƙasa ta duniya a cewar littafin daga cikin kasashe 194 da majalisar ɗinkin duniya ta amince da su amurka ta mamaye akalla 84 daga cikin waɗannan kasashe kuma ta yi kawance da 191 wanda ya bar kasashe uku kawai wanda ba su cikin wannan kawance. banda ma abin da ya faru a cikin karni na goma sha tara ko da tarihin baya bayan nan ma bayan yakin duniya na biyu amurka ta yi mummunan yaƙe-yaƙe da kuma yin shishigi a cikin ƙasashen duniya waɗanda dukansu suna matsayin take haƙƙin bil'adama da kuma mai yankuna wanda ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa a nan ga wani ci gaba mai ban sha'awa na wasu mashahuran manufofin harkokin waje na amurka tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu a shekara ta 1945 a cikin shekara ta 1953 amurka ta tura hukumar leƙen asiri ta amurka ɗin wato cia a ƙasar iran domin shirya juyin mulki wanda aka yi wa zababbiyar gwamnatin prime minister muhammad musaddiq a cikin shekara ta 1960 amurka ta aike da cia domin kashe shugaban congo patrice lumumba saboda karkata da ya yi zuwa ga tarayyar soviet hukumar leƙen asiri ta cia da kanta ta yi alfahari da munanan ayyuka wanda ta aikata a ƙasar congo a shafin ta na intanet daga nan sai amurka ta shafe shekaru ashirin tana lalata alakarta da tsohuwar tarayyar soviet a cikin mummunan yakin vietnam wanda aka yi shi daga shekara ta 1955 zuwa 1975 amurka ta faɗaɗa yakin vietnam ta hanyar kutsen soja na rashin tausayi a cikin cambodia a shekara ta 1970 shekaru uku bayan amurka ta shiga cikin chile domin kawo ƙarshen mulkin kama karya na augusto pinochet a shekara ta 1973 sannan kuma mun shaida yadda sojojin amurka suka mamaye yankin gulf a shekara ta 1991 a iraki kuma mamayar da amurka ta yi wa afghanistan a shekara ta 2001 kuma dawo da yakin gulf a iraki a shekara ta 2003 da kibar da gwamnatin haiti a shekara ta 2004 da kuma tarwatsa libya a shekara ta 2011 da kuma shiga a cikin harkokin Siriya a shekara ta 2014. Gaba ɗaya batun yana da ban mamaki matuka sannan kuma abu ne mai matuƙar muni a tarihin gwagwarmayar manufofin ƙetare na Amurka wanda ke fahimtar da mu gaskiya guda ɗaya ta san mame iyakokin ƙasashen duniya da Amurka take yi. Duk da dai cewa an samu sauyi na shugabanni daban-daban a fadar White House ta Amurkan. amma manufofi guda ɗaya ne suke tafiya a kansu a lokacin baya mun gaida ta kaya a vietnam da kuma tare da bambamai a hiroshima nagasaki da kuma yakin gulf da kuma yakin afghanistan a yau mun ga yadda lamari ya kasance a gaza canada da greenland da panama da kuma batun burin donald trump na tabbatar da cewa ya aiwatar da manufofinsa na mamaya a wajen kasar amurka tabbas katsalandan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke babban jigo ne na siyasar amurka wanda kuma tabbas wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke haifar da tashashen hankula da zubar da jini a duniya amma amurka ko a cikinta maimakon haka ma amurka tana kallon hakan wani abu wanda ya zama wajibi ta aiwatar da shi domin wanzuwarta da kuma kare manufofinta yana da muhimmanci a lura cewa barazanar donald trump ya yi ta ma mai yankin zirin gaza ba za ta zama mai sauki ga duniya ba sannan kuma duniya ba za ta yi watsi da wannan barazana ba saboda amurka ta fi kowa daɗewa tana cin zalin a duniya idan aka zo ga batun mamaya da kafa sansanonin soja a ƙasashen ƙetare har zuwa 'yan kwanakin baya bayan nan dai an ba da rahotanni da suke cewa ma'aikatar tsaro ta amurka wato pentagon tana da sansanin soja akalla 750 a sassa daban-daban na duniya wanda kuma hakan ya kunshi ƙasashe kimanin tamanin amurka ta fi saka hannun jari a cikin harkokin sojin ta fiye da ƙasashe goma idan aka hada sannan kuma yawancin sansanin sojan amurkan sana cikin japan da jamus da kuma kore ta kudu wannan yanayi yana kasancewa ga sojojin amurka na ƙetare yana jaddada fa'idar daular amurka da kuma irin abin da take samu ta fuskacin fa'idoji da suke shigo mata ta fuskacin tattalin arziki da kuma kuɗaɗe har ila yau ya bayyana dalilin da ya sa fadar white house da donald trump yake jagoranta a halin yanzu duk da cewa bata nemi gadamar da yaƙe-yaƙe kamar da amurka ta saba ba tana da karfin iko na neman yankin zirin gaza da sauran sabbin manufofi na amurka wanda amurkan ta kan yi amfani da karfi wajen aiwatar da su tsohon jami'in diplomasiya na amurka margayi henry kissinger ya taɓa rubuta cewa sabuwar oda ta ƙasa da ƙasa ba za ta yi ba ba tare da muhimmiyar gudunmuwa ta ƙasar amurka ba abin bakin ciki dai anan shine fiye da shekaru 200 har zuwa inda yau take wannan muhimmiyar gudunmuwa ta amurka ta kasance mai so sarai matuƙa kuma duniya ba ta maraba da ita trump da kuma shirinsa na batun mame yankin zirin gaza ɗaya ne daga cikin fitattun misalai waɗanda za a iya bugawa dangane da batun da kisinja ya yi na doguwar manufa ta amurka sannan kuma wannan babban abin bakin ciki ne wanda za a iya cewa a halin yanzu duniya ta ga yadda amurka take aiwatar da manufofinta a fili balo-balo ba tare da yin wata kwana-kwana ko yin amfani da wasu bangarori na duniya domin aiwatar da irin wannan manufa a ƙarƙashin ƙasa ba ta yadda amurkan ce da kanta shugabanta ne kan fito ya bayyana wannan manufa ba tare da wata munamuna ba wanda kuma hakan yake a matsayin wata babbar barazana ga zaman lafiyar duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shari suke mu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokaci mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu saurare assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin wani sabon shiri zamu gabatar muku. Kamar da kuka ji a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a jiya. Inda muka fara kawo muku tattaunawa da ta musamman da jakadan jamhuriyar Nijar a nan kasar Iran wato Malam Saidu Alzaitu wanda ya mana bayanai kan alakar Iran da kuma kasar Nijar. Sai dai muna cikin tattaunawa ne sai lokacin namu ya yi mana halinsa. To a yau za mu ci gaba da tattaunawar kamar da muka ambata inda za ku ji ta bakinsa game da dalilan da ya sanya ya bakon namu ya kai mana ziyara nan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran a nan gidan rediyon sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran ga yadda hirar tasu ta kasance ta da abokin aikinmu hassan barka ai saurari lafiya yau ga ku a ofishi ko kuma in ce a hukumar gidan rediyo da talabijin ta iran ko za mu san dalilin wannan ziyara eto eh dalilin ziyara tamu a nan gidan radio da television na iran shi ne in an ce maka gawa da can makwabcinka bai san ka ba baka san shi ba sai ka tashi da ƙafa ka kaje wurin shi don saboda kamar yadda ake hudi ƙafa ba ta zuwa inda zuciya ba ta so ba kenan inda zuciyarka take son nan sai ka tahi ku gaisa ku zamna ku gane mu juna kai da wanga da ba ku san juna ba ku gane mu juna in kun gane mu juna soyayya kenan za ta shiga tsakaninku ba da matsala ba iran ƙasa ce niger ƙasa ce iran akwai hiye da miliyan ɗari mutane da a ciki niger akwai hiye da miliyan 25 mutane da a ciki kenan mutum guda bai ya samu ya tashi ya je Niger ya ce yana son ya faɗa mu duk Niger menene Iran dan Niger bai iya zakwa shi daya ya zaka ya ce ya faɗa cikin eh, miliyon ɗari da wani abu ya ce ya faɗa musu wane ne Niger to ina son gwada in kwatanta maka kamar zakkuwar mu nan ga shine mun zo gidan radio da television radio da television su ne 'yan jarida su ne masu kayan aiki waɗanda in mutum guda ya yi magana mutum miliyan ɗari na ji in mutum guda ya kwaɗi mutum miliyon ɗari na gani to kenan kayan eh, in kana son ka aiki sai da kayan aiki muna son 'yan iran su san niger muna son su san wane ne a niger mutanen niger muna son su san menene arzikin da a niger ɗumbin arzikin da akwai a niger da muke son su zo su yi unwani da shi muna son 'yan niger su san 'yan iran muna son 'yan niger su zo iran su ga arzikin da an niger ɗumbin arzikin da an niger su kwasa su kai ma niger don niger ta yi wani da shi to wanga kuma bai yiwuwa sai ka gama da 'yan jarida sai ka gama da 'yan jarida 'yan television ko 'yan radio sai ka gama da su su za su wayar da mutane kai da nan da can da niger da iran su za su wayar da mutane da kai su za su sa mutane su san juna su ga juna su san juna su yadda da juna har su so juna don saboda babu soyayya sai da yarda in an yarda soyayya zakuwa za ta yi eh, ba da wahala ba kenan in an san juna to an yarda da juna in an yarda da juna kenan an so juna wala in an so juna kuma kenan kaga unhwanin juna za a samu to shine eh, eh, makasudin ziyarar mu nan ga don muna son radio da television na iran da radio da television na niger su sa yarjeje a yi yarjejeniya tsakaninsu a yi hulɗa tsakaninsu wanda zai sa za su canza program na eh, niger ya zo iran na iran ya je eh, niger ka gani a gane a san juna a gane ma juna insha allahu in wannan ya faru to ta tamu sauki za ta yi cikin ikon allah wanda zai samu da kuma umarna. Mm, kamar musaya ce za a yi ta bayanai da kuma irin abin da ya shafi shirye-shirye da sauransu shirye-shirye eh, shirye-shirye abin da muke yi niger abin da mu na niger abin da kasuwanci mu na niger abin da tattalin arzikin niger abin da arzikin niger da abin da arzikin iran da tattalin arzikin eh, iran da hulɗar niger eh, iran da al'adu Eh, na iran mu san su kyan wajen mu su ko su san namu haka ne muke son insha Allah mu kaho wannan tahiyar da cikin ikon Allah. ran hmm. hmm. Ranka daɗe daga ƙarshe a ranar sha biyar ga watan na Fabrairu an buɗe babban taro na ƙasa a Nijar wanda za a tattaunawa don saboda a samu a shata yadda za a yi mulki na rikon ƙwarya. A wani dai wani lokaci 'yan Nijar sun zura ido suna kallo su gani yaya wannan muhawara za ta kasancewa. wace kira ne ko kuma wani kira ne kuke da shi ga 'yan Nijar a daidai wannan lokaci musamman yadda ake da makiya nan da can. E, lalle kiran da zan yi wagga shawara da an ka girka shekaran jiya goma sha biyar ga wanga wata na fabrairu shekara dubu biyu da ishirin da biyar muhawara ce wadda daga tushenta asalinta daga ƙasa ya taso zuwa sama daga ƙasa ya taso zuwa sama shine mi shine wagga muhawara shekara ɗaya da wani abu kenan da an ka ƙyarƙyaro ta da an ka ƙyarƙyaro ta kuma zuwa an kai sabka an kai har ƙasa wurin ɗan Nijar da a can cikin ƙauye ƙauye ƙauye an ka kirawo shi ya zaka ya faɗi menene ra'ayin shi bis kai ga tahiyar sabuwar tahiyar ƙasa yadda ya kamata mi ya kamata Nijar ta yi don inkin ta samu inkinta mi ya kamata Nijar ta yi don saboda tattalin arzikin ƙasarta mi ya kamata Nijar ta yi don saboda kwanciyar hankali ya zo a Nijar an kai wagga muhawara wurin komin komin muna da komin wajen ɗari da da uku a cikin Nijar komin komin sannan muhawarar ta zaka wurin departama 'yan komin sun ka zaka a departama an kai muhawara an ka tattance an ka ɗauki ra'ayin 'yan nijar na departama departama departama duk da a gare mu an ka ɗauki kuma daga departama departama an ka ɗauki ra'ayin kowa an ka tattance an ka kawo shi ga region an ka kawo shi a can Nijar muna da region takwas a nijar kowace region ta tattaro ta tattaro abinda an ra'ayin 'yan ƙasa ta tattance ta ɗauko shi shine an ka kawo shekaran jiya a nan au niveau national an ka kawo inda duk 'yan ƙasa za su gamuwa na jihohin takwas inda za su gamuwa a gamu kowa ya kawo ra'ayin shi wanda eh, jiha shi ta bada a kawo a jirka ka kawo naka in kawo naka wancan ya kawo nashi wancan ya kawo nashi mu aje mu ga menene ya kamata mu tattance don saboda ƙasar tamu ta ci gaba don saboda ƙasar tamu ta kwanta lahiya don saboda maciyan namu masu bidan wurin kurdawa kar su samu wurin shiga tsakaninmu to lalle in ana son ci gaban ƙasa kuma sai an debi ƙibla guda sai an debi ƙibla guda ƙibla guda wanda ita ce ci gaban ƙasar tamu babu wani wuri da zaka ka don saboda jama'a in suna tahiya an ka kwaso juna wani ya yi yamma wani ya yi gabas wani ya yi kudu wani ya yi arewa ina za a ba a zuwa ko ina a haka nan kenan ya kamata ƙiblan nan tamu mu maida ta guda wanda 'yan Nijar duka babu wanga na gabas ne wanga na yamma ne wanga na arewa wanga na kudu wanga baki wanga hori a'a babu in an ce Nijar dan Nijar guda ne dan Nijar guda ne ko ina yake dan saboda kun sani eh a cikin musulminci a cikin musulminci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hodi yana hodi kuma yana karrarawa yana hodi fa in kuntum salasan falyaqud ahadukum in kun zan mutum ɗaya mutum biyu kuna taya kuna hira in kun zan mutum uku yake kusa guda gabanku da kun zan mutum uku to kusa guda gabanku mutum uku ba ku tahiya tara ka in ba wani ag gabanku ba wanda duk shawarar ku guda ce kum shi shawarar nan taku ita zai ɗauka shawarar da kun kai ita ce zai aiki da ita don saboda hakan ga shi an muharin kace gani in za mu sallah in ni da kai ne za mu sallah mu biyu sai mu tsaya kusan juna amma da mun zan mutum uku mu biyu za mu koma baya mu sa guda gaba in ya duka mu duka in ya tashi mu tashi in ya zamna mu zamna to ai shi ne khibrat shi ne khibrat kenan tahiyar ƙasa ma haka ne ku zamna ku shawarci juna abun da ya kamata wa shawiruhum billati hiya ahsan in shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin Qur'ani an bayyana shi haka ku zamna ku shawara abun da ya shahi al'ummarku abun da ya shahi ci gaban ƙasarku abun da ya shahi ku ku duka gaba daya kuma cikin kowane fanni shawaran nan da kunka aje to ku sa wani gaba ya kula muku da tahiyarta wala don shine a muhimmancin wannan wagga shawara da an ka kyarkyara shekaran jiya akan bisa wagga ka'ida ce akan bisa wagga ka'ida ce ta musulminci akan bisa wagga ka'ida ce ta tahiyar rayuwar duniya don saboda shi eh, eh, eh, musulminci ya taho ne don ya jara tahiyar al'umma don ya jara tahiyar al'umma don ya hada muku a duniya in kuna son ku ji daɗi ga yadda za ku tahiya a lahira kuma in mutuwa hatman zakuwa za ta yi kowa mutuwa zai yi babu wani abu da adda ƙini babu wani abu da adda tabbas kamar mutuwa ita tabbas ne babu shakka mutuwa da za a yi to kenan bayan mutuwan nan kuma addinin musulminci ya ce maka ga yanda za ka zama yanda za ka gyarawa yau don bayan mutuwan nan kuma ka shi daɗin tahiyar taka to kaga addinin musulminci ya zo don ya gyara tsarinmu na duniya ya zo kuma don ya gyara mu bayan mutuwanmu in za mu huta to kenan shine kwaikwayon wanga shine ne kokon wanga majalisa gada an ka tsara ta 'yan nijar duk mu zamna mu yi magana mu tattance abin da ya kamata tsarin namu da ta hiyata mu mu yi kundi guda da shi mu sa gaba mutane abun ga eh, shugabanninmu ba su shiga shi yadda muke son mu yi tahiya da kasar mu. abun da mun ka tsara a cikin waga tahiya da shi ne za su aiki to kenan duk 'yan nijar ya kamata mu zama cinciya ki daya mu zan kinci ya madar min daya in mun zan kinci ya madar min daya to babu mai iya kutsa ya rarraba mu kuma wadata ta mu zakkuwa za ta yi cikin ikon Allah kamar yadda eh, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yadullahi ma aljama'a yadullahi ma aljama'a inda jama'a sun ka gamu sun ka hadu sun ka zan daya nan alherin Allah zai sabkowa alherin Allah bai sabkowa in kun wawwace alherin Allah bai sabkowa in kun zan ba ku ji ma juna nan ne shaidani yake samun ya kutsa ya shiga ya ji daɗi ya rarraba ku amma in kun zan ya matsar minki daya to nan ne alherin Allah zai sabko muku kowane lokaci wadata za ku yi in in kanu mu haɗe to wani bai isa ba in kanu mu haɗe wani bai isa ba ya wace mu insha Allah ranka daɗe mun gode kwarai da gaske da wannan dama da aka bamu muka gudanar da wannan tattaunawa masu mu da haka ne kuma kawo ƙarshen wannan tattaunawa tare da jakadan niger a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma daga haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai wani lokaci kuma idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu bisalam ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul An'am aya ya 120 mpaka ya 121. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن